muna da fasali guda nawa a cikin wannan alburda muna da fasali guda goma kun ga yanzu za mu shiga fasali na biyar kenan eh? saura biyar kenan a alfasalul khamis fasali na biyar fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wa sallama a cikin mu'jizojin annabi an gane ja'at ta zo wace ce ta zo al'ashijaru bishiyoyi ita ce fa'il ko li da'awatihi ga da'awar manzon Allah sajidatan tana mai sujjada tamshi ilaihi tana tafiya zuwa ga annabi ala sakin akan makyangamarta bila kadami ba tare da kafafu ba an san makyangama ne kori shine makyangama ko eh ko ba shi bane eh to ja'at ta zo al'ajaru ita ce bishiyoyi da da'awatihi saboda kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san hadisin balaraban kauye ko da ya zo wucewa annabi ya gan shi ya ce kai ba zan kira ka ga abin da yake mafi alheri ba ya ce wani abu ya ce ka yadda ba abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan ka yadda ni dan sako ne daga gurin Allah sai ce wannan maganar da kake faɗa waye zai maka shaida a kanta sai annabi ya ce masa ga wata bishiya can sai malalamin kawai ya ce masa ga wata annabi ya ce waccan bishiyar za ta min shaida ni annabin Allah ne sai malalamin kawai ya ce to in haka ne ka ce ke bishiya zo annabin Allah na firin sai manzon Allah ya ce masa zo annabin Allah na firin sai ya ga ta babbako ta taso ta zo gaban annabi ta tsaya ta ce assalamu alaikum ya rasulullah to shine busari yake cewa ja'at ta zo da da'awatihi saboda karfa kiran annabi ita ce al'ashijaru bushiyoyi ko amma mun ce za da ka ce al'ashijaru shi ne fa'il da da'awatihi saboda kiran annabi a wani hali ta zo saji da tantana mai sujjada da haka nan suka ce saji da tan shine saji atan tana mai kankan da kai Kamshi ilaihi tana tafiya zuwa ga annabi ala sakin akan matsayin jamar ta bila kadamin ba tare da kafafu ba Allah eh? ma ta tsare ta tsare da ma ka tabar ma ka tabar ma ka tabta lima katabat furuha in badina sadrin lakum ka annama kai ka ce sadarar ta rubuta sadaran wani irin zane ne lima katabat furuha saboda abin da rassanta suka rubuta an gane ka annama kai ka ce sadarar ta rubuta sadaran wani irin zane ne lima ka tibar kuruwa saboda abin da rassanta suka rubuta min badi ilkafi na ƙayataccen zane billakami a tsakiyar hanya billakami a ina a tsakiyar hanya an fahimta yi to wannan mu'ujiza ta farko kenan ko to ta biyu mu je bisu da gamamata an na tara ta'irata su iya harra wa misalul gamamati ga kuma mu'jiza ta biyu misalin girgije ko gamama san ina ne Allah ya faɗi gamama ko wa zallanna alaihim al-gamama wa anzalna alaikum al-manna wa misalul gamamati misalin girgije an gani sa'iratan tana mai tafiya an nasara duk inda annabi ya tafi mun san kisa annabi yana yaro ko da yana tafiya girgiji ta biyu tana mai inuwa ko to wannan mu'jiza ta biyu kenan shine misul da gamamat daga cikin mu'jizar annabi akwai kwatankwacin girgije Sa'ira tana mai tafiya an nasara duk inda annabi ya tafi mai take masa taqihi tana tsare shi harram zafin nan na wadi tsantanderu an san sai duru ai eh me tanderu ok shi ne tanderu ne wani wani abu to kai eh to misalin taƙini tana tsare annabi har zafin nan na wasisin tanderu lil hajiri na garjin rana ko hami mai tsananin zafi tana tsare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani san ya ce ya ayyuhal ladina amanu ko liyasta'zinkum alladina malakat aymanukum walladina lam yablughu al-ulma minkum salasa min qabl salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min min az-zahira kun ga zahira shine mi garjin rana hadir kuma mi garjin rana ko an rike fassara mislul gamamati misalin girgiji sa'iratan tana mai tafiya an nasara duk inda annabi ya tana tsare shi harram zafin waɗi tandiru lil hajiri na garjin rana hami mai tsananin kuna mai tsananin zafi me yake a gaba a kusan su bil kamari da mushaki inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratan qadami a kasan su ina rantsuwa bil kamar da wata ya wannan rantsuwa eh? eh? man kana ne yanzu za mu ɗauke ta akan ta ko za mu ɗauka akwai ta ƙadiri inda busairi musulmi ne ko ba kajiri ba ne akwai ta ƙadiri da za mu ɗauka a ƙasamtu bil kamali shi ne a ƙasamtu bi rabbil kamali ina rantsuwa da ubangiji mata eh ai al'asulu fil musulmi shine husnul zan kyakkyawan me tunda zai yi a awwala shi zuwa ga wancan a awwala shi a ɗaukar haka yake yi kar ka zo kai ci da kai in ka duba duk shuru da aka yi wa alburda haka suke fassara a kasantu bil shi shine a kasantu bi rabbil kamari ina rantsuwa da ubangijin wa ubangijin wuta ka gane malam sai ce me min qalbihi a kasantu ina rantsuwa bil shine bi rabbil qamari da ubangijin wata al munshaqi wanda yake tsagewa inna lahu lalle ga annabi akwai nisbatan wato daraja mabruratul qasami abin gaggata rantsuwa min kalbihi daga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane kan karatu a kasamtu ina rantsuwa bil da ubangijin wata almunshaki wanda yake tsagewa inna lahu lalle ga annabi nisbatan akwai wani irin daraja mabruratul alqasami abin gargarta rantsuwa min kalbihi daga zuciyar mandan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ne وما هو الجار من خير ومن كلام وكل خلق من الكفار عنه Wa ma hawal garu ina rantsuwa da abin da kogo ya tattaro an gane min khairin na alherin manzan Allah wa min karamin na kuma karanci waye karanci abubakar siddiqu an gane wa ma awal garu da abin da kogo ya tattaro min khairin na alheri shine annabi wa min karamin da kuma karanci shine wa shine abubakar wa kullu tsarfin kowane ido an gane min alkufari na kafari ami ya makanci anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ami ya makanci anhu ma daga abubakar da umar ko akan kawo zamiri na ɗaya ya wakilci abu biyu ko abu uku ba ya ya halatta a an fahimta yi dan mun karanto alfazazi a ishirin ya ce hawa kulla madadin lilwara wa jalalati dan haka hawa ya hawi shine jama'a dan haka wama awal garu da abin da kogo ya tattaro min khairin na alheri shine annabi wa min karamin da kuma karanci wa kullu farfin kowane ido min alkufari na kafarai amin ya makance anhu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama eh fasiriku gaskiya filgari a cikin kogo hmm. waye gaskiya maimakon a'a annabi maimakon ya ce mai gaskiya a cikin ku wasu ce gaskiyar masu a cikin ku fasiriku bilgari gaskiya a cikin shi ne annabi wasu sannan sai mai kuma gaskata gaskiyar shi ne wa ga gaskiyar ga kuma mai gaskatawa gaskiyar Za ka duk da wannan za ka iya ɗaukar sairar ga duk wanda yake so zai taɓa sahabbai in bai yadda ba in ka ja aya ka ja hadisi in yana da alaƙa da ahali ne ana so a dashi sai ka ci kaga abin da musairi ya faɗa ba kan sai da na abubakar sai da ya faɗa yake wasidiku fil gari wasiddiqu lam ma gaskiya a cikin kogo ne annabin ga kuma mai gaskata gaskiyar ana tare an gane lam ma ba su gushe ba wahum su kafirai ya na suna cewa mamin arimin babu kowa mamin harimin babu kowa filgari a cikin kogo an fahimta yi wahu su kafirai ya ƙulu da suna cewa ma min arimin babu kowa filgari a cikin kogo wannan min ɗin za a dace da littafi sai ce mai zannu zannu al'amama wajen mul'an kabuta ala sai bari ya tulamtar sanda kafirai suka zo bakin wannan kogon ko zannun hamama sai suka yi tsammanin tantabara su ce saƙa a bakin wannan kogon ko sai kai wazannal an kabuta sannan sun yi tsammanin giza-giza ne ko wa inna a wahalar buyuti labaitul an kabuti sai suka tsammanin giza-giza ne ala khairil a kan fiyayyen halitta lamtan su giza-giza ba ta yi saƙa ba a wannan kogon amma su kamar giza-giza ta yi saƙa walam ta gumi ita kuma tantabara ba ta yi ba amma suka kamar tantabara ta yi wa tantabara ta yi ina ba ta an fahimta an gane zannul hamama sun yi tsammanin tantabara ce wa zannul an kabuta kuma sun yi tsammanin giza-giza ne suka yi saƙa ala khairil bariyati akan fiyayyin kai lam tansut ba ta ainihin wato saƙa ba ita gizo-gizo walam ta gumi kuma ita ma tantabara ba ta yi kwai ba saboda ne na mu je ayatul lahi aghnat an mudha'afatin min as-suru'i wa an alim min al-lumani wiqayatul lahi wannan kariya ce daga gurin Allah ah. agana ita ce mafi wadatarwa an mudha'afatin akan ninkin balinki min as na sulki ka ɗauko sulkin yaƙi kayan yaƙi ka sassa mu jikinka kana neman kariya idan Allah ya baka kariya ta fi wannan ko ba haka bane shine wuqayatul lahi kariyan Allah agana ita ce mafi wadatarwa an mudha'afatan akan ninkin baninki min ad-durudi na sulke an fahimta yi karin yaki wa an alim daga madaukaki min al lutami na dutse ka hau dutse babba ka je ka boye akan shi kariyar Allah ta fi koyuwa a bayan wa a bayan dutse yana ba ta an fahimta yi sai sai mu ما سام الدهر ديما واستجبت به zamani bai taɓa kallafa min daiman zalunci ba ma samani daharu zamani bai taɓa kallafa min daiman zalunci ba wastajartu bihi na nemi taimako da annabi wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah an gane da haka ƙur'ani akan ce aljaru ana nufin ma makwaci ko wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a a bil walidaini wal jari dhil qurba dan uwa na kusa makwaci akan ce masa aljaru ko sannan wanda ake neman taimakon sa akan ce masa aljaru shi yasa Allah ta'ala ya faɗa yace wa waki wa huwa yujiru wala yujaru alayhi shi kowa yake neman kariya da shi shi mai neman kariya da kowa an gani ma zamanin daharu zamani bai taɓa kallafa min daiman zalunci ba wasu jartu bihi na neman taimako daga annabi illa wani tufa sai na samu jiwaran taimako wanda lam dami wanda ba a yin zalunci minu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fahimta zamani bai taɓa kallafa min zalunci bai taɓa kallafa min zalunci ba in nemi taimako daga annabi illa wa min tufafi sai na samu jiwaran kariya lam yudami wanda ba a zalunci minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ne walan tamattu bin sarai da min yadi illa salamtu walas tamastu ko walas walas tamastu ban taba neman gina dare ne ba wadatan nan na gidaje guda biyu min yadihi daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ce akan ce al-yadu hannu ko al ni'ima al-yadu karbi ana faɗa na haka ko ne suke fassara walista masu ban taɓa neman an gane gina dare ne wadatar gidaje guda biyu min yadihi daga ni'imar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa salamtu fati sai na samu nadan kyauta min khairi mustalimi daga fiyayyen mai ba mai bayarwa an fahimta yi daga fiyayyen mai bayarwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tumkir ruha min ru'ya min ru'ya inna lahu qalban idza namat al-aynan lam yanam la tunkir al-wahaya kada kai inkarin mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tunkir al-wahaya kada kai inkarin mafarki kada kai inkarin wahayi ko la tunkirul wahaya kada kai inkarin wahayi min ru'yahu daga mafarkin manzon Allah kada kai inkarin mai wahayi daga mafarkin manzon Allah domin su annaba in suka yi mafarki da mafarkin da abin da suka gani a bayyana duk ɗaya ne me yasa yake la tunkirul wahaya kada kai inkarin mafarki min ru'yahu daga mafarkin manzan Allah sai ce inna lahu kalban lalle ga annaba akwai wata irin zuciya idan matul ainani idan idanu guda biyu suka yi bacci dan ya nemi shi baya yin bacci to tunda yana da wasu irin idanu guda biyu idan ido ya yi bacci zuciyar ba ta bacci bai kamata kuma in ya fice maka ga abu ya gani ta hanyar mafarki baka karyata kace ba zai yi ba ina ba ta an fahimta shi yasa Allah ya ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya latadkhulanna al-masjid al-haram insha Allah mu'minina sai ce ne wa za ka hina bulugin min nubuwatihi falaysa min farfi halin wa za ka wannan ya kasance ne ina bulugin yayin da annabi ya kai makura an gane an fahimta yi ko hina bulugin yayin da ya kai shekara arba'in min nubuwatihi na annabtarsa falaita yunkaru bai kasance ana inkari ba halin mutalimi halin mafarki fiye a cikin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falaita yunkaru bai kasance ana inkari ba halin mutalimi a halin mafarki fiye a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba eh? barakallahu ma wahan bil kadabi ala nabiyyin ala ghaibin tabarakallahu albarka ya tabbata ga Allah shine dama sultanuhu wa azma sha'anuhu wa kasura khairu ma wa ko ma wa ayyun bi muktasibi babu wani wahayi da ake tsoro ruwarsa an san tsoro ruwa yi eh? eh tsoro ba mun eh a tsoruruwa ƙololuwa shi ne sama eh? a eh? ba shi ba mukasa abinda ake samowa tsorota ko <laughs> eh? ganewa a ba tsahuwa ba kai kuwa kakka ya mutu mana yanzu ga shi sun su wuta abinda ake samun wako to albarka ya tabbata ga Allah ma wahayin bi muktasi babu wani wahayi da ake samu ta hanyar wuta. yanzu karatun nan da ake ainihin sun ka ga mutum da karatu neman shehu ita annabta Allah ya maka wahayi ai ba wani aiki kake baka kai matsayin a fare maka wahayi zaɓi ne daga gurin Allah ya ga dama tun kana jariri ya zaɓe ka ce kai annabi kuma duk wanda bai bi ka ba ya rushe imaninsa ko ya rushe rayuwarsa in an je lahara ya danna shuka an fahimta ya ba a samun wa'ayi da annabta ta hanyar yin aiki kawai wa rabbuka ya khaliqu uwa ya sa an gane shine abin da yake ne albarka ya tabbata ga Allah ma wahayu babu wani wahayi da ake samu babu wani wahayi bi muktasamin da ake samu ta hanyar surututa wala nabiyin babu wani annabi bi muttahimi da ake tuhumarsa ala gaibin akan gaibi an fahimta yi sai ce min kama abra wasafin billahi billam tsarahatu wa atlaqat arban min kafin lamari. kam abra'at so nawa tawarkar mecece rahatuhu tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so na wata warkar da wasabin mara lafiya billamta da shafa kafin annabi mustono ne mutum ya zo ba shi da lafiya eh kamar kisan wani sahabi ne da aka ji yaki idan sai samu matsala hmm? wani sahabi ne ba ni na mai tsanin shi ali wannan addu'a aka yi akwai ɗaya daga cikin sahabbai yakin da aka ji idan ta samu matsala da idan ta samu matsala har sai da ta zazzagu irin ta zazzagu annabi ya kama idan ya mai da ya sha ba sai ya koma da wacce ta faɗo da ta da ba a kasa gane wacce ke ba da kuma wanda aka tura suka je suka kashe wani bu yahudi kafarsa ta karye ya janyo ya janyo ya janyo ya zo ya ce annabi an gama aikin da kasa amma na samu matsala kafa ta ta kare annabi ya ce kawo kafar magani yana shafa kafa sai ta koma yadda ta an fahimta ya shine kam so nawa abra a tawarkar rahatuhu tafin hannun annabi tawarkar da wasabar mara lafiya billam da shafa an fahimta ya sannan min wa atlaqat sannan ta kwanci araban kulli min rifiƙatin limami daga kullin nan na ƙananan zunubai an fahimta yi ta kwanci kulli an gane daga ƙananan kullin nan na ƙananan zunubai sanata eh? wa ahayat ta yadda da da'awatuhu da'awar manzon Allah addu'ar sa kenan da'awatuhu addu'ar annabi wa aka yi tara yadda sanatar shaba shekara mai tsananin fari sana shekara ko shahaba mai tsananin fari to da'awatuhu addu'ar annabi wa aka yi sanatar shahaba tara yadda shekara mai tsananin fari hatta haka hasiri ta kwaikwayi an gane gurratan shine haske fil a asar duhami a cikin zaman na masu duhu an fahimta yi eh, da awar annabi addu'arsa kenan wa ahayat ta rayar da sanata shahaba shekara mai tsananin fari ko hatta haka haske da ta kwaikwayi gurratan wato haske fil a asar duhami a cikin zaman na masu duhu asarun zamani ko jam'in shiwa usus sannan akan ce a asur jam'i ne na ainihin wato asuru sai yake cewa bi arabin jada au kiltal baka au kiltal biha au sailun min al jada annabi ya yi kyauta an gani? jada ba sai sa mai kyauta sai a ce masa jawadun ba eh? ah. to jada annabi ya yi kyauta bi aridin da girgiji mai bujurwa ana ganiya dan mai faɗa a cikin auhu afam falamma suka aridan yastaqbilan lokacin da suka ga girgije kenan mai bujurwa kaga sai suka ce haza aridun mumtuna wannan girgije ne mai bujurwa wanda ruwa za a yi mana Allah yake cewa bal huwa masta ajaltum bi rihun fiha azabun alim to jada annabi ya yi kyauta bi arijin da girgiji an gin an gane aukilta ko ka yi tsammanin bai tsaha kwadaddafi ne kududdufi ne an san kududdufi ya biha da ita wannan ainihin wato kyautar ta annabi saibul an gane ko ka yi tsammanin kwarara ne minal yammi na teku an gane walƙar auhaina ila musa an asiri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darkan fa atba'ahum fir'aun bi junudihi fagashiyahum min al yammi ma gashiyahum min al yammi shine ce yani an gane min al arimi nadab an san da mai dan da yake faɗa cewa a cikin laƙar kana lissafa in fi maskanihim jannata ni an yamirin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkurula baldatun tayyibatun fa a'radu fa arsalna alaihim sayla al'alim kun ga sayla shine kwarara al'alimi kuma shine wa dam ina fata an fahimta to wannan shine kuma dama mun ce amfanin karatun luga kenan irin wannan ya koya ma ɗalibai sanin ɗaiɗaikun kalmomi na larabci wanda za a fassara qur'ani da hadisi da su bas kenan. ya kamata in an gama karatun alburdan nan kafin wata na gaba a ce ɗalibai sun haddata bai ɗari da sittin nan eh? za a gwada ku ko shi ne an fahimta yi eh, wannan ya annabi ya yi kyauta